barka da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 20 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 37 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadlihi wa a'tadna lil na azabin muhina yau kuma za mu tashi farkon aya ta 38 tambaya daya kadai mu ansa wani bawan Allah ne yana da mata guda uku kuma ubangiji ta'ala ya arzuta shi ya'ya da su har kusan ya'ya talatin to daga baya kuma sai ya saki guda biyu cikin uku sai ya auro wata yarinya matashiya to sai kuma ya haifi ya'ya uku da ita kaga 'yan hada da waɗancan talatin da uku kenan to sai kuma ya ɗauki karan tsana ya ɗorawa waɗancan 'ya'yan talatin gaba ɗaya sai waɗannan 'ya'yan guda uku na amaryarsa kaɗai su kaɗai yake su har ma yana yunkurin raba gado tun kafin ya mutu cewa koda bayan ya mutu kar waɗancan sauran 'ya'yan su ci yana kasafin dukiyarsa ta yadda za a kasautawa kowa menene hukuncin haka ɗin cikin addinin musulunci wato na farko dai wanda duk Allah ya ba shi ‘ya'ya wajibi ne ya adalci a tsakanin ‘ya'yansa ba tare da bambanta tsakanin mace ko namiji ba duk ɗa ne kuma baka san wanne ne zai fi maka amfani ba ko a duniya ko a lahira ubangiji ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san cikin ‘ya'yanku wanne ne zai fi muku amfani ba wala namiji ko mace saboda rashin sanin wanne ne zai maka amfani wanne ne ba zai maka ba shi sa Allah ya tilasta ka yi mu'amala da su bisa ga adalci daidai wa daida tsakanin mace da namiji tsakanin 'ya'yan wance da 'ya'yan wance ba tare da bambanta su ba mutumin da duk ya fifita wani dan akan wani to hukuncinsa ya zama azzalimi kuma Allah zai kama shi da wannan zaluncin a ranar tashin kiyama abu na biyu kuma maganar cewa 'ya'yansa ba za su ci gadonsa ba sai wani adadi da ya ware shi gado baya da iko a kai na farko dai mutum baya da ikon raba gadonsa yana da rai domin shi kansa al'ir yana daga cikin wato sharaɗin cin gado wato na farko ya kasance wanda za a gada ya mutu na biyu rayuwar mai cin gadon bayan mutuwar wanda za a gada ko da daidai kimtawar ido ne na uku ya kasance akwai dukiyar da za a ci gadon ta din na hudu kuma a gane ta wace bangare za a ci gadon ta wace fuska ne cin gadon zai kasance na biyar ya kasance ba a samu wani mane min mawani ul ba waɗannan ababai dole sai an same su gado ya tabbata ta kuwa fatin maurud tabbatuwar cewa wanda za a ci gadonsa ya mutu mutumin da yake da rai nan ba a cin gadonsa sannan kuma ta haƙuƙo hayatil warisi ba dahu wa laula haza tabbatuwar mai cin gadon ya yi numfashi bayan mutuwar wanda zai gada ko da bayan sa ne da kiftawar ido abin nufi mutum ne yake da ya'ya biyar sai aka yi hadarin mota lokacin da aka yi hadarin mota faf daya shi mai gidan ya mutu kuma yana tare da yayan guda biyar cikin mota sai aka je aka ɗauko su waɗansu sun ji rauni waɗansu mummuna waɗansu kaɗan a kan hanyar zuwa asibiti sai wani ya mutu bayan an je asibiti kuma sai ɗaya ya ƙara mutuwa sai ya kasance saura uku to idan aka tashi raba gadon wannan mamaci shi mai gidan za a raba ne ga dukkan 'ya'yan guda biyar sai kowa ya samu tun da sun rayu bayansa duk da cewa sun bi shi bayan mutuwarsa ko da da minti ɗaya ne mutum ya rayu bayan mutuwarwa ne to sai an ba shi gado sai an ware an ce wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne bayan an gama kasafin sai a zo to shi wanan nan da aka ware masa nashi da wane da aka ware su kuma su waye masu cin gadon su sai a ware sai a bayar ga waɗanda za su ci gadon su bayan su wato dai kenan kaga tabbatuwar mutuwar wanda za a gada da tabbatuwar rayuwar mai cin gadon a bayansa ko da lahaza shine abin da zai tabbatar da gado idan mutum yana raye ba halin ya zo ya raba gadon gidansa yayi wa Allah shigige ne yake wannan kanshi munan na ladabi ne ga Allah kana da rai ka zo kana wai kasa wai wani a bashi kaza wani a bashi kaza kafin a ce kafin ka ce a bashi Allah ya ce a bashi amma bayan ka mutu tun da ya saukar da ayu yusikum Allahu fi auladikum lizzakari misal hadzal unsayin ta bayanin rabon kowa da abin da ya kamata a ba kowa ko manzo Allah ke cewa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith dukkan wani mai cin gado Allah ya riga ya shata masa rabon shi da kason shi da za a bashi saboda haka ga mutum ba zai zo yawa Allah ganganci ba kana da rai ka zo kana kasafi don haka dai wannan magidanci muna tsoratar da shi cewa ji tsoron ubangijinsa ya sani cewa abin da ya yi dinnan zalunci ne ba kuma daidai ba ne kuma ba ya da yanci karkashin doka ta addinin musulunci ya kasance ya hana waɗansu cin gado cikin 'ya'yansa shari'a ce za ta hana su cin gado idan sun yi wani abu kamar a ce ɗaya daga cikinsu ba musulmi ba ne kaga ba zai ci gado ba ko a ce ɗaya daga cikinsu shi ya kashe uba dan ya ci gadon uban kaga ba zai ci gado ba ko wani dalili cikin dalilai waɗanda suke sanannu a wajen malamai don saboda haka uba da ya irin wannan hukunci na ganganci kamata ya idan an ji shi idan jama'a sun ji shi su je su yi masa wazi idan ya ki ji su kai shi kotu ta addinin musulunci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 لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر كان الله بهم عليما وبنجي ce والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس da kuma waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nasi amma suna nuna wa mutane manufarsu mutane su ga yayi zakka mutane su ga yayi sadaka mutane su gani su yaba masa cewa yayi wata hidima ta addinin musulunci gina masallaci ko makarantar islamiyya ko taimakon gajiyayye ko tallafa mara lafiya suna yunfiko na amma da hamriya annas manufar su wajen ciyar da dukiya ba wai Allah ya ba su lada ba ba wai su samu aljanna ba su dai mutane su gani a ce wani yayi kaza wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa yin imani da Allah ba sa yin imani da kuma ranar karshe to irin waɗannan mutane suna cikin waɗanda aka ambata a baya na inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura ma'ana ubangiji baya kaunar su kenan ubangiji baya san su wa man yakun shaytan lahu qarinan fa sa'a qarina wa man yakun shaytan lahu qarinan dukkan wanda shaytan ya kasance shine abokinsa mashawarcinsa fa sa'a qarina tur da abokin shawara ko wanda zai lizince ka in ya zanto shine shaytan waɗansu malaman suka ce faɗin Allah ta'ala wallazina yunfiquna annasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir fa shaytanu qarinuhum shaydan shine don in ba dan wahayi na shaydan ba da shawara ta shaydan ba ta yaya mutum zai ce da dukiya baya neman lada a wajen ubangiji sai dai nuna mutane me ke nuna kaddar haka din da Allah ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa qarina wanda duk shaydan ya kasance shine abokin satur da aboki wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir me zai cutar da su inda a ce sun yi imani da Allah hakikanin imani kuma sun yi imani da rana ta karshe hakikanin imani da ranar karshe wa anfaqu mimma razaqahum Allah kuma suka ciyar daga abin da Allah madaukakin sarki ya arzuta su ciyarwa ta don Allah suna neman sakamakonsa me zai cuce su in sun yi hakan me suka rasa a duniya ka yi aikin alkhairi ba wanda ya yabe ka a nan gidan duniya me hasarar tunda dai ubangiji subhanahu ta'ala da kai aikin dan shi ya sani inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala ubangiji kuma baya tozalta ladan wanda ya kyautata aiki wa kana allahu bihim alima ubangiji ta'ala ya kasance masani dangane da mutane abinda duk suke ciki sai Allah ce inna allaha la yuzlimu mithqala dharrah وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وبنجي سي إن الله لا يظلم مثقال ذرة للي الله تعالى بايا زالنتر دان أدم مثقال ذرة كودا غرغدان قوايا ذرة وتو ذرة shine مفي karancin أبو ta fuskar girma ba abin da yake kasa da zarra ta fuskar kankanta to gurgudun wannan ubangiji ta'ala baya zaluntar dan adam da haka mutane malamai suka sha bamban wajen fassararsa waɗansu su ce jaririn kiyashi yau ya ganin jaririn kiyashi saboda kankanta sama mutum bai gan shi ba waɗansu suka ce a lokacin da ka kulla ɗaki da rana sai ka buɗe windo idan ka buɗe windon nan in ka kalli waje haske ya shigo ai za ka rika ganin waɗansu ƙananan abubuwa wanda wani lokacin ma in ba mutum mai gani ne garo ba zai gansu ba to waɗannan kowane ɗaya daga su shine zarra yayin da kai haka da hannunka adadi nawa kake jin zaka tafko kaga suna da yawa to ko da abu komin kankantarsa ko da gwargwadon wannan yake ubangiji baya zaluntar dan adam shine inna allaha la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima idan aikin da dan adam ya aiwatar kyakkyawa ne ubangiji ta ala ta'ala ha zai ninninka aiki ba wai kawai dan ka kyakkyawa ɗaya ba sai a baka sakamako ɗaya ka'idar ita ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun saboda fadar rahamarsa idan kai kyakkyawan aiki ɗaya sai a baka lada guda goma idan kai mummuna ɗaya sai a baka sakamakon mummuna guda ɗaya subhanahu wa ta'ala wannan fa aikin da ba ciyarwa ba kenan amma idan aiki ya shafi ciyarwa fi sabilillahi kashe kuɗi don addinin musulunci ya ci gaba ɗaukar nauyin masu wa'azi buga littattafai don yaɗa da'awa ta kai inda bata kai ba tura wani mutum ya je ya zauna dirshan a wani gari ko wani ƙauye inda aka musulunta mutum goma ko hudu ko biyar ya zauna ya karantar da su fatiha da za su yi sallah duk wannan fi sabilillahi kenan idan mutum ya ciyar da dukiya a wannan layin mafi karanci ya ninka masa su 700 masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama ma sali hab batin am batar sabin asanabil fi kulli sumbuna timmiyar tu haba walahi liman ya sha walahi wasu ƴan ali karanci a ninka a mutum su 700 kyata to kaga wa in taku Hassan na tun idan kyakkyawan aikin mutum ya yi sai wa bangin ja ta'ala ɗan yi ta fuska sakamako waye u timin ladon azima kuma ubangiji bangin ja ta'ala sai ya bashi ajar na azima lada wanda yake mai girma. milladunhu daga gare shi sai Allah subhanahu wataala da abinda wannan aya ta tabbatar na cewa ubangiji ta'ala baya zaluntar dan adam ko da misqala zarra shine abin da ya maimaitu cikin alqur'ani wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta wani wa nada'u al-mawazin al-qist al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ce za mu sa ababan au sikeli na awon ayyuka ranar tashin kiyama ta yadda ba za a zalunci dan adam komai ba gwargwadon kwayar zarra in dan adam ya zo da shi na aikin kirki ko mummuna zai ga sakamakonsa a wajen Allah man ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara wannan abin da yake nunawa kamalar adalci na ubangiji ta yadda baya zalunta kowa ubangiji ta'ala ce wa yutu min ladunhu ajran azima fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin fa kaifa abinda wannan lafazi ke nufi fa kaifa yakunu halun nas yaya halin mutane zai zama yaya matsayin mutane zai zama idza ina min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo da kowace al'umma tare da mai mata shaida wa ina bika ala haula'i shahida kai ko mu zo da kai kana mai yin shaida kan wannan al'ummar wato kowace al'umma za a zo da mai mata shaida mai mata shaida ko dai annabinta da aka turo mata ko kuma littafinta kamar da su malamai suka yi sabani wajen fassara amma dai zance mafi inganci mai shaida akan kowace al'umma shine annabin da aka turo mata wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم shahida kowace al'umma annabinta shine zai mata shaida a kanta na cewa ya isar mata da sako sannan sai a mayar da mu mazanto masu shaida akan kowane annabi cewa ya isar wa al'ummarsa sannan sai a mayar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko mai zama mai shaida kan mu cewa ya isar mana sallallahu alaihi wasallam shi yasa fifikon sa ya dara na sauran annabawa kamar yadda fifikon al'ummarsa ya dara na sauran al'ummomi da suka wuce baya a tarihi wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tayar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce wata rana manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce da abdullahi dan mas'ud karanta min alqur'ani in saurara abdullahi dan mas'ud ya ce aqra'u alayka wa alayka unzil yanzu kai zan karanta alqur'ani kuma yau bayan kai aka saukarwa da shi manzo Allah ce eh karanta min inni ashtahi an asma'ahu min ghairi so nake in saurari alkur'anin daga wajen wani yayin da yake karantawa abdullahi dan matsauli ce sai na fara karatu na faro daga farkon suratin nisa tun daga farkon sura sai da ya zo nan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yace daga kai nake da wuya sai na kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ga idanunsa na ta malalar da hawaye yana cewa da ni hasbuka hasbuka ya isa haka ya isa haka ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunanin tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama ranar da zai ba da shaida akan mutanensa ranar da Allah zai tambayi annabawa ya tambayi waɗanda aka turo a tambayi manzanni a tambayi waɗanda aka turo wa manzanni din fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin mursalin fala naqussanna alaihim bi'ilmin ma kunna gha'ibin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun Yau yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ranar da za a kowa da kowa babu wanda zai raguwa. sai ce hasbuka hasbuka ya isa haka ya isa haka ubangiji ta alati yawma idhin yawaddu allazina kafaru a wannan yini waɗanda suka kafirta za su so wa asawar rasula waɗanda bayan sun kafirtan suka saba manzan Allah za su so lautu ina ma a daidaita kasa da su ya zanto gaba daya wato me ake nufi daidaita kasa da su waɗansu malamai suka ce za su gorace a mayar da su kasa irin yadda za a mayar da dabbobi su zama kasa waɗansu malamai suka fassara ina ma a daidaita kasa da su ma'ana ina ma mutuwar da suka yi ba a tashe su ba ya laita haka na tilqadiya ina ma daga wannan mutuwar ta faru ta ƙare ba za a sake tashi ba za su gwammace haka idan sun ga sakamakon da aka musu tanadi saboda munin aikin su saboda munin maganar su saboda munin aqidar su law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha ba za su koyewa Allah wani zance ba ba wanda sai boyewa Allah wata magana a ranar tashin kiyama domin duk maganar da mutum yayi kokarin ya boye karshe sai a umarci sauran gabban jikinsa su yi bayani al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين sannan hannayen mutum su ba da bayanin mai ya aikata kafafunsa su yi bayanin ina aka taka aka je aka yi aikin kirki ko na barna kowane sashi na jikin dan adam zai bayani saboda haka boyewa Allah wani zance bata taso ba ba kamar nan gidan duniya bane kayi ka ce ban yi ba ai ta rikici da kai babu shaida babu yadda aka iya sai dai a hakura ba kai ba kuma ka ce kayi amma a ranar lahira babu yadda zai wala yaktumuna Allah hadisa ba za su iya boyewa Allah ce ba hadisi ya tabbata cikin littafin ibn abi hatim wanda wani bawan Allah ya je ke tambayar Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi cewa akwai ayoyi a cikin alkur'ani suna daure mun kai na farko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yaktumuna Allah hadisa mutane ba za su ɓoyewa Allah zance ba amma kuma sai gashi wata aya tana cewa sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin wato tambayar suke da wuya sai ka ji sun ce wallahi tallahi ya Allah ba mu shirka ba kaga ai sun boye anan tunda sun yi suka ce ba mu yi ba wannan aya tana cikin suratul an'am wannan ta take ba za su boye zance ba tana cikin suratul nisa sannan ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ba za su yi magana ba ba za su yi zance da juna ba amma fa haka bala ba'dhum ala ba'din kuma ya tasa'alun sai ga sun fuskanci juna suna tambayar juna bayan ko an ce fa idza nufika fi suri fala ansawa bainahum yawma idhin wala yatasaalun ba za su tambaye juna ba amma fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun wato kamar wancan ayar ta ce kaza wannan ayar kuma ta ce kaza fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan a ranar tashin kiyama ba wani dan adam da za a tambaya game da zunubinsa mutum ko aljan amma ga wannan aya tana cewa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ina rantsuwa da ubangijinka sai mun tambaye su gaba daya dangane da abin da suka kasance suna aikatawa ire-iren waɗannan ayoyi aka tambaye abdullahi dan abbas ma'anarsu sai ya ba da ansa da cewa ba wai alkur'ani yana tufka da walwala ba ne ba wai sashinsa yana walwale sashi ba ne tashin kiyama yini ne mai tsawo yini ne wanda ke miqdaruhu na alfasara da haka abin da zai faru a farkon yini ba shi ne zai faru a tsakiyar yini ba abin da zai faru a karshen yini ba shine zai faru a tsakiyar yini ba kuma wato kaga ababai ne suke faruwa a lokuta mabambanta juna akwai lokacin da mutane ba za su iya magana ba akwai lokacin da dole za su yi magana domin idan aka kirawo mummune me kuka yi suka ba da bayanin abin da suka yi na ayyuka na kirki na tauhidi da ikhlasi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ayi aljanna da su sai kafirai su shawara sai a tun da abin haka ne mu ma mu ce mun yi tauhidi mun yi ikhlasi mun yi imani mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai su zo su yi kokarin yin rantsuwa a gaban ubangiji wallahi rabbina ma kunna mushrikina a wannan lokacin sai a makale harshen su shikenan sai hannaye su cigaba da yin bayanin me suka yi al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun bayanin da hannayensu da kafafansu da kafafuwansu da sauran gabbansu za su yi shine abin da ake nufi da la yaktumuna Allah hadisa amma bayanin wallahi rabbina ma kunna mushrikin wanda sai ga yan aljanna sun tafi aljanna dan sun yi imani sai suka ce mu ma mu je mu yi ƙarya mu ce mun yi imani musan ba a can gurin kuma ƙarya ba ta ci a lahira a takaice dai alkur'ani sashin sa baya warware sashi kuma wannan ke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda baka isa ka boye masa zance ba ranar tashin kiyama aya ta gaba sai Allah ta mai يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إمام الترمذي يروي تو حديثي أتكين سنن دنسا daga Ali bin Abi Talib Allah shi kare yadda a gare shi Ali bin Abi Talib yace sana alana Abdurrahman ibn Auf ta'aman wata rana Abdurrahman ibn Auf ya shirya mana abinci a gidansa sahabbai sukan yi haka ba tare da an haihu ko an yi aure ba haka kawai idan mutum ya so na shaɗi ko ya so faranta rai ga 'yan uwansa musulmi sai ya shirya abinci ya kiraye waɗansu ya ce yau a gidana za ku ci abincin dare yau a gidana za ku ci abincin rana yau tare za mu yi kaza yau tare za mu yi kaza ya ce abdurrahman bin abu sai shirya mana abinci sai ya kirawo mu gidansa sai muka tafi fada'ana wa saqana min al-khamri a lokacin ba haramta shan giya ba da haka suka ci abinci so koshi sannan aka kawo barasa kowa ya sha ta yi masa yace fa aka al-khamru minna to sai fa giya ta kama wa kowa iya inda ta kama masa wa hadarat salatu sai kuma ga lokacin sallah yayi <laughs> kaga lalle za a yi kwaba fa qaddamuni ali bin abi talib sai aka sani in zamani ne liman fa qara'atu sai na karanta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun kasan dai ba rasa dai ba za ta sa bin kirki ma'ana a madadin la'a abudu mata don wala an antum abiduna ma a abud ma'ana ba zan bauta abinda kuke bauta ba kuma ba za ku bauta wanda nake bauta ba a sai ce wa hannu na abudu mata abudun mu kan yau za mu bauta abinda kuke bautawa قال علي بن ابي طالب ce fa تعالى سي ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusaci sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa ashe mai maye bai san abin da yake faɗa ba dan giya bai san abin da yake faɗa ba amma lokacin da giya ta saki mutum maye ya saki mutum to shine ya san abin da yake faɗa kaga ko shakka babu sallah munajati ne gane ne tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga bai kamata ba ka shiga gane da mutum baka san me kake faɗa ba ballantana ka san shi ko me zai faɗa maka to ballantana kuma gane ka da mahalicin ka shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ita ce aya ta biyu ko ta uku a jerin ayoyin da suke magana dangane da haramcin giya idan ba manta ba bara lokacin da muka karanta yasa alunaka anal khamrul maisir mun jero su ayar farko ita ce ta cikin suratul nahl wa min samaratin nakhil wal a'nab تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون آية تبيو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس آية تأكو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلى آخر الآية آية تهدو يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان fajtanibuhu la'allakum tuflihun ayar farko bata ce komai ba game da giya kawai ta ce dai cikin itacen dabino yayan dabino da yayan inabi tattakhuzuna minhu sakaran kukan ɗauki abin da za ku yi maye da shi wato akwai giyar da ake sarrafa ta ne daga 'ya'yan dabino ko inabi wa rizqan hasana kuma kukan samu arziki kyakkyawa ma'ana ku sayar dan ku samu riba Ko noma gona ta inabi gona ta dabino ku sayar ku samu riba a nan gurin sai malamai suka ce an yi wa giya habaici domin sai aka ce na minhu sakaran kuka riki kayan maye sai aka yi shiru wa rizkan shi rizkan din ba a kyale shi ba sai aka ce hasanan kaga ba a ce ba sakaran hasanan <laughs> sai dai rizkan hasanan a takaice an yi wa giya habaici ko da ba a ce mata komai ba cewa lalle ita ba kyakkyawar abu ce domin da kyakkyawa ce da an faɗa arziki da yake kyakkyawa ne sai Allah ce wa rizkan hasana amma maye da yake ba mai kyau bane sai aka yi shiru maye kawai aka yi shiru to da aka zo aya ta biyu aka ce kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul nas cikin giya da ta akwai amfani sannan kuma akwai cutarwa akwai zunubi mai girma amma akwai amfani ga mutane waɗansu suka ce to tunda dai an ce akwai zunubi da amfani mu muna bangaren amfani da haka ba su daina sha ba Umar dan Khattab ko yana daga hannun cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya ubangiji yi mana bayani mai warkaswa game da giya aka zo kan wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata ita ma bata haramta giya gaba ɗaya ba illa iyaka kar a sha idan ana dab da lokacin sallah sai ya kasance da aya ta sauka waɗansu sun daina sha waɗansu suka ce ai ba haramta a kai ba da haka su za su ci gaba da sha sai dai yadda suke yi shine bayan isha'i an kammala sallar isha'i to idan mutum ya je gidansa sai ya gugu kaga kafin gari ya waye ya wartsake dan ba wani lokacin sallah a kusa to amma duk da haka Umar dan Khattab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 hal antum muntahun za ku daina kuwa umar ya tashi ce inta haina mun daina za ku daina mun daina umar ya rinka maimaita wannan wato kalmar don saboda farin cikin an riga an haramta wato anishin giya gaba da ubangiji ta ala ce ya ayyuhal halazina amanu la ta karabu salata lafazin karaba yakan zo ya karabu yakan zo ya karubu idan an ce karaba ya karubu idan ka riga ka shiga cikin abu kenan kai tsaye idan an ce karaba ya karabu ala wazni fa'ala ya fa'alu min babi fataha yaftahu sai zanto kana kusa da shi amma baka shiga ba da haka la ta karabu ba ma kar ku shiga sallah din ba kada ma ku kusance ta ina fata an fahimta idan lokacin sallah zai shigo a wancan lokaci fa karfe daya to sha biyu da rabi ma bai kamata mutum ya sha kayan maye ba dan ba zai iya wani tsakewa ba ina fata an fahimta idan lokacin sallah zai shigo karfe sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi to sha biyu ko sha biyu sauran kwata ma bai kamata ya sha kayan maye ba dan kafin lokacin ya shigo ba zai iya wani tsakewa ba shine la ta karabu kusantar ma karku ba ma yau maganar ku shiga cikin sallah ba kusantar lokacin ta kuna cikin maye bai kamata ku kusaci lokacin ta kuna cikin maye ba shine abin da la ta karabu take nufi la ta karabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna to a nan gurin malamai sun tattauna la taqrabu salata shin abinda da ake nufi kar ku kusaci sallah ko kuma a'a la a makina salati kada ku kusaci wuraren sallah ko kuma a'a la taqrabu awqatas salati malaman da suka dauka la taqrabu salata wa antum sukara kaga magana ce ta cewa kada mutum ya kusaci wato ainihin sallah matukar yana cikin maye ba wurin sallah aka hana shi kusanta ba a'a sallah din wanda suka ce la taqrabu daidai da wurin sallar ma ba za su kusanta ba sallah ba menene amfani da za mu samu karkashin wannan sabani ko menene bambanci tsakanin zantukan zantukan zai bayyana ne ba dangane da hukuncin shan giya ba hukuncin shan giya kan ai an riga an gama fa hal antum muntahun sahabbai sun ce intahaina haina amma hukuncin zai gina ne akan abin da zai biyo baya wala junuban illa abiri sabilin dan kaga wala junuban ya zanto matsuf ne akan la taqrabu salata idan mun ce la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara to haka kar ku kusanci sallah wa antum junuban ma'ana kar ku shiga cikin sallah alhali kuna da janaba amma idan mun ce abinda ake nufi da la taqrabu amakinas salati wa antum sukara wala junuban ma'ana kada ku kusaci daidai da wurin da ake yin sallah in kuna cikin maye to haka kada ku kusaci daidai da wurin da ake yin sallah alhali kuna cikin janaba karkashin wannan sai a gina hukuncin ashe mai janaba ba zai shiga masallaci ba na fatan kun fahimci magana in ka yi adafin in ka kaddara mudaful mudafu ilaihi kenan a can gurin abin da zaka fita da shi na sakamako shine shin mai janaba ya halatta shiga masallaci ko bai halatta ba shine wala junuban ko da mai janaba ba ai da ma ya san ba zai sallah ba amma kusantar wurin sallah ma ba zai ba shine wala junuban sai dai mai illa abiri sabilin sai dai in ketarewa za ku yi kuci ka shigo ta wannan kofar ta kudu da masallaci za ka bi ta waccan kofa ka wuce ba zama ba mai janaba ya halatta ya haka to idan mai janaba ya halatta ya haka janaba babban kari ne to haka mai jinin al'ada ma ya halatta ta haka haka mai jinin biki ma ya halatta ta haka domin da jinin al'ada da jinin biki da janaba dukkan su ababe ne da ke wajabta wanka girman su daya ta fuskar hukunci kowanne sai an yi wanka abinda wannan ya bari a yi wancan ma zai bari a yi abinda wannan ya hana wancan ma zai hana ma'ana idan mai janaba ba zai shiga masallaci ba to kenan mai wankan eh, mai jinin al'ada mai jinin biki ma ba za ta shiga ba in ko zai shiga to za ta shiga a'a in ya halatta ya biya wuce ba ya zauna ba ita ma ya halatta ta bi ta wuce ba ta zauna ba dan Allah ce illa abiri sabilin sai waɗanda za su ƙetare hanya wannan kuma ya faru ne a da saboda sahabbai da suke makwabtaka da masallaci a da duk wanda ga gidansa ga masallaci sai ya huda kofa ta gidansa kawai daga gidansa sai ya kunno kai cikin masallaci haka sahabbai suke a farkon al'amari a farkon lokacin da aka zo madina har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu suddu kullu khawqatin fil masjid illa khawqata Abi Bakr dukkan wata kofa da ta keto ta cikin masallaci a toshe ta in ba ta sayyidina Abubakar ba shi kan a kyale masa kayansa to a lokacin nan duk wanda kofarsa ta biyo ta cikin masallaci mutum zai waye gari da janaba gidansa babu ruwa sai ya je rijiya ko rafi ya je ya dauko to kuma bai da hanya sai ya keto ta cikin masallaci to gashi da janaba ya halatta shi ko ko bai halatta ba shine Allah ta illa abiri sabilin sai wanda za su ketare su zo su ketare ba komai ba zama bane ba ina fata mun fahimta sai Allah ce hatta tagtasilu har sai kun yi wanka ne sannan za ku shiga cikin masallaci din ko kuma sannan za ku yi sallah an gane ko to wannan dai aya kamar yadda na faɗa in eh, mun ɗauki wannan fassara abin da take nufi kenan amma matsalar cewa da mai janaba da mai biki da mai jinin haila su shiga masallaci ko kasu shiga matsala ce da malamai sun yi saɓani a kanta tsakanin waɗanda suka ce gaba ɗaya bai halatta su shiga ba da waɗanda suka ce ya halatta su shiga amma zama ne ba za su yi ba mai janaba ya manta wani abu ya je ya ɗauko ya fita ta wannan kofar ya fita ta wancan mai al'ada ta manta wani abu ta je ta dauko ta shiga ta wannan kofar ta fita ta waccan wannan babu komai amma da sharadin ta kimtsa jikinta sosai ta yadda jinin ba zai diga ba a cikin masallaci lantana ta fata shi idan ko bata kimtsa jikinta ba to kaga ba zai bai halatta ma ta shiga ba saboda kar ta bata masallaci din waɗansu malaman kuma suka ce a'a ai tun da ya halatta kafiri ya shiga masallaci to ashe wanda yake mai janaba ma zai iya shiga masallaci domin da kafiri da mai janaba ya maza ya hada su shi fa kafiri gaba ɗayan sama najasa ne ya ayu na amanu innamal mushrikuna najasun fala masjid al harama ba'da amihim haza tare da haka suka shiga masallaci su Mama ibn usal ɗaya daga cikin shugabannin laraba wanda manzan Allah ya tura masa dan aiki ya kama dan aikin ya kashe bayan ya ki shiga musulunci ya kama dan aikin ya kashe manzo sallallahu alaihi wa sallama ya damu saboda bai taba tura dan aike an kase masa dan aike ba sai wannan danga ka'ida ko ana faɗa tsakanin ƙasa da ƙasa dan aike ko jaka da kan ai ba a kashe sai dai aike shi koma da bayani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ga kumama ya kawo mun shi hayyan aw mayitan a raye ko a mace shikenan ya je ya shirya a wani lokaci da dabbobinsa da kayan guzurinsa da masu yi masa hidima zai tafi ziyara ɗakin Allah saboda laraba a da ko da guzawansu suna kai ziyara ɗakin ka'aba su girmama ɗakin sai dai zai su yi bautar gunki a wajen sai barada da manzan Allah ke turawa su kai farmaki waɗansu wurare inda ake ganin yana bukatan kai farmaki domin isar da da'awa ta musulunci sai suka ci karo da shi sai suka damko shi suka taho da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo shi manzan Allah ya ganshi sai ya ce a je a daure shi a masallaci sai aka zo masallaci aka samu wata gwafa ko birka daga cikin filas na masallaci aka ɗaure shi a jiki kaga fa yana kafiri a lokacin manzan Allah ya sa aka dafa abinci daga gidansa aka kawo mashi bayan ya ci hankalinsa ya kwanta ya nasu sai manzan Allah ya zo same shi ita su mama ibnu musa kai ne zuwa tura dan aike ka kashe ko lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza bayan ka ki shiga musulunci kai kaza kai kaza to yanzu me kake tsammanin zamu yi maka ita to ai lalle kan abin da ka faɗa nayi nayi idan har ka ga dama za ka iya kashe ni domin ka kashe wanda ya cancanta a kashe shi don na yi kisa idan ko ka ga dama za ka iya min afuwa da rangwame wannan ko ba farau ba ne a wajen ka saba da afuwa da rangwame <laughs> sai manzo Allah ya yi murmushi bai ce da shi komai ba ya kyale shi har kwana uku yana cikin masallaci kullum daga gidan annabi za a kawo masa abinci kuma kullum annabi baya kara masa tambaya akan tambayar da ya masa ta farko shi kuma baya kara wata amsa akan ansar farko da ya bayar a rana ta karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce atliqu sarahahu ku sake shi ya tafi sa. aka kunce shi hikimar manzo Allah daure shi a masallaci ya ga yadda musulmai suke rayuwar su ya ga shin musuluncin a boye ne wani dabo ne wani secret society ne gashi dai ka zo ka gani da idan ka karshen makura kenan masallaci ko ba haka ba ya gama ma'amala tsakanin annabi a sa na shugaba da talakawa yaya take ya ga shi a garinsu a maguzancin su haka suke yi ya ga tsarin mulkin dan a masallacin a lokacin ana ake hukunci ga wanda suka yi laifi ana ake tattauna abin da za a tafi jihadi ana ake tura waɗanda za a tura don su je su yada da'awa bako idan ya zo a nan za a yi masa masoki lokacin masallacin risala ce gare shi kamila cikakken sako wato ainihin masallaci ke isarwa na addinin musulunci saboda haka hikimar ya ga komai da komai abubuwan da ya gani suka ɗaure masa kai bayanan da manzan Allah ya masa ce zo ne mutumin da na kashewa yan aike shi kuma yake yi girki daga gidansa a kawo kuma shine shugaban al'umma din idan ya ce a cinye ni za a cinye ni kuma yana ganin irin yadda sahabai suke girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunta shi ba abin da zai ce su yi ba za su yi ba annabi ce ku sake shi ya tafi da aka sake shi har ya tafi bayan gari ya ce amma in na tafi garin ba haka ina yi hasara yo in je ina a duniya sai kawai ya je ya wanka ya dawo ya zo furta kalmar shahada a gaban manzan Allah yanzu mahallu shahid a ciki gashi an daure shi a cikin masallaci amma kuma yana kafiri to sai ku ce ko mai janaba ba zai shiga ba sai ku ce mai al'ada ba za ta shiga ba sai ku ce mai biki ba za ta ina nufin malaman da suka ce za su shiga da wannan suka kafa hujja suka ce waye fi tsarki shi kan mai janaba ai ba najisa bane ba ita kan mai jinin biki ai ita kanta ba najisa ba ce ita karan kanta a matsayinta na mummuna eh akwai hukunci na wajabcin wanka a kanta a kan shi shi mai janaba da kanta mai al'ada din ko mai biki amma ita jisa ce a Abu Hurairah ya ga manzon Allah a cikin wani titi cikin titunan Madina da ya hango manzon Allah daga nesa shi Abu Hurairah da janaba a jikinsa sai ya buya har sai da ya je wanka sai dawo sai ya zo sa manzon Allah manzon Allah ya ce da ah, zuba na hange ka ba sai kuma na rasa inda kai yace a lokacin da janaba a jikina ya manzon Allah da haka sai da na je na yi wanka da ina kyamar in zo wurinka da janaba sai manzon Allah ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus yace ai mu'mini ba najisa bane kana da janaba wannan daban amma kai din ai ba najisa bane ba ina fata an fahimta saboda ka ga dai idan ka ga wani ya bada fatawa ya ce kaza kai idan baka sani ba bai kamata kai masa inkari ba illa iyaka cikin waɗannan zantuka idan ka dauki ba za ta shiga ba mutsalakat to kaga bai kamata kai wa sauran kai rigima da sauran ba idan ka dauki za ta shiga ta wuce amma ba ta zauna ba bai kamata kai wa sauran inkari ba in ka dauki wancan kuma shi ma bai kamata kai wa sauran inkari ba ita mas'ala ta fikihu idan an yi sabani abinda ake so a tsakaninka da Allah ba wai ka nemi wanne ya fi sauki ba kuskure ne waɗansu suke idan an yi sabani kan wata mas'ala sai a faɗa musu zantukan sai su ji wacce ta fi sauki sai su bi wacce ta fi kusa da dalili wacce ta fi dab da aya ta alkur'ani da zahirin hadisi na manzon Allah to ita ake bi ba wacce ta fi sauki ba dan ka aibin mai sauki dalilinta mai rauni amma ga ta bata da sauki dalilinta mai karfi to karfin dalilin shine saukin rashin karfin dalilin da rauninsa shine kuma rashin saukin a cikin matsala dan baka da tabbas annabi ya ce kenan dan haka idan an yi sabani sai mutum ya zaɓi matsalar da yake ganin ta fi kusa da dalili sai ya bi amma wannan ba shi ke nufin ya yi inkari da kakkausan harshe ga wanda ya saba masa kan wannan fahimta tashi. shi wannan ita ce ka'ida ta ilimi ta tabbatar ubangiji ala ce ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban haka kada ku kusanci wuraren sallah alhalin kuna cikin janaba illa abiri sabilin sai fa in ketarewa za ku ku wuce hanya ce ta biyo da ku za ku bi ku wuce hatta tagtasilu har sai kun yi wanka wankan janaba kuma sananne ne siffarsa ɗaya da wanka na jinin biki sun ɗaya kuma da wanka na jinin haila abin da yake bambanta su ita ce niyya innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma wajen janaba mutum zai niyyar wankan janaba wajen biki haka wajen haila kuma niyyar wankan haila wajen biki niyyar wankan biki shine bambancin amma siffar iri ɗaya ce farkon abinda da mutum zai yi idan yana son ya cikakken wanka kamilin wanka farkon abin da mutum zai fara yi ya karkato da bakin bokitin ko ya ɗebo ruwan a cikin mazubi ya wanke hannayensa su uku idan ya wanke hannayensa su uku sannan sai ya tsoma hannunsa na dama ya kamfato ruwan sai ya yi tsarki ya wanke gabansa in namiji ne in mace ne haka zai yi bayan ya riga ya tabbatar ya kammala tsarki a wannan wurin tsarkin a lokacin zai kulla niyya ita kuma niyya a zuci take ba a furta ta da baka dukkan niyya da zaka ji an ce Allahumma inni nawaitu kaza bid'a ce ba ta da asali cikin addini an-niyyatu mahallu halqal wannan wata mas'ala ce da an riga an yi ijma'i akan ta mutum zai kulla niyya a zuciyarsa ta niyyar irin wankan da zai yi lokacin da ka ɗebo ruwan zaka fara tsarki zaka kulla niyya ka kammala tsarki yanzu gaba daya daga nan gurin sai ka yi alwala irin alwalarka da kake yi ta sallah komai zaka yi na alwala in banda wanke kafa idan ka zo ka kammala komai abin da rage wankin kafa sai ka bar wankin kafa ba za ka wanke ba sai ka ɗebo ruwa da tafin hannunka na dama sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya taɓa ko ina a kanka ka yi wanki ɗaya kenan sai ka sake ɗebowa ka zuba ka tabbatar ya taɓa ko ina ka yi na biyu kenan ka sake ɗebowa karo na uku ka zuba ka tabbatar ya taɓa ko ina wato ka wanke kanka so uku kenan wannan bai na maka yadda yake a sunna kenan domin kila ka ce aini ɗebowa nake cikin hannu biyu ba mu ce wankan ka bai ba amma dai da annabin yake nan cikin hannu ɗaya kan fitowa ɗaya haka tafin hannu ɗaya har sai ya game ko ina kanka ko komin yawan gashin ka ka tabbatar ya taba ko ina ba ta aka sai ruwan yi gudu ba ka sake ɗebowa ko ki sake ɗebowa haka za ka yi haka za ki ka riga ka kammala wannan ka wanke kanka ko ina ruwa ya taba to daga nan gurin sai ka ci gaba da ɗebo ruwa da tafin hannunka guda biyu in ma da wani kofi ne kake amfani sai ka zuba a jikinka ka game dukkan ko ina a jikinka mafi kyau ka fara da bangaren daman jikinka sannan bangaren hagu na jikinka ko ina ruwan ya taba taba ruwan nan ko ina shine abin da yake wajibi amma ko ina sai ka tuda wannan ba wajibi bane ba in ka tuda yayi in baka tuda ba yayi abin da ake so ruwa ya taba domin idan aka ce ko ina sai ya taba wani ne zai ba mu tabbas din ya taba ko ina a gadon bayan sa da zo wankan ba akwai inda hannunka ba zai kai ba kaga baka tuda ba kenan to shi yasa waɗanda suka dauki addalku a matsayin wajibi kaga har so suke sai su samu wani tawul aka samu tawul sai a sa a rika kicici ana ta ba gayar ba Allah bai dora maka wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kana maka wani mai wankan jego kana ta fama ka zuba ruwa kawai aka ce dan hadisin manzo Allah ta summa afadal ma'a ala jasadihi sai ya malala ruwa a jikinsa ba wai tuda ba ya malala shine afada yufidu ifadatan ma'ana ya malala ruwa a jikinsa idan ruwa ya game ko ina a jikinka ka tabbatar ko ina ya taba to shikenan sai ka zo sai ka wanke kafarka ta dama ka wanke kafarka ta hagu cikon alwalarka kenan shikenan ka gama wankan ba in ma wankan biki ne haka ne in ma wankan waye wannan haka da zaki karki manta farko mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar cikin ruwa na biyu ya tsarki a wurin yin tsarki zai niyya sannan sai ya yi sai ya wanke kansa wajen wanke kai mustahabbi ne ba dole ba mutum ya tsoma hannunsa haka cikin ruwa ba tare da ɗebo ruwan ba sai ya sassa ya diddirza ko ina a gindin gashinsa don kowane gindin gashi ya koma yadda yake saboda lokacin da mutum ke kusantar iyalinsa mani ke fita daga jikinsa kusan kofar gashi tana budewa to lokacin da ka tsoma kanka din ka tsoma hannayenka ka za ka kowace kofar gashi sai ta rufe don idan baka haka ba sai ka fara zuba ruwa a kai din to sai ya kasance kila ya shiga cikin kai din kila ya haifar da nauyin kanka ko ka ji kamar ciwon kai ko wata masassara ko zazzabi ko wani makawancin kawancin haka shine amfanin ka ta toshe ko ina ina fata an fahimta to idan kai wannan kai cikakken wankan ka ka riga ka kammala ka wanke kai sai ka wanke dukkan jikinka sai kenan ka karasa alwalarka shikenan kar ka manta alwala alwala din nan cikakkiyar alwala tare da tatsa tare da kurkure baki wannan shine cikakken wanka sifa ta kamala kenan a wajen wanka in ka ga dama zaka iya sifatul ijza a wajen wanka wankan da za a ce ya gamsar yayi amma baka bi tsarin wancan ba shine kana zuwa wato ainihin sai kai niyya sai kai tsarki lokacin da kai niyya kai tsarki kila akwai tafki a gabanka ko gulbi na tafiya kawai sai kai tsallaka faɗa ko swimming pool kai tsallaka fada ce ko ka bude shawa ta zubo maka ko ina ya jike a jikinka ka kashe to shi kenan sai ka ɗebi ruwa sai ka kurkure bakinka sai ka shaka a hanci sai ka fitar ka gama wanka kenan kaga dai ba alwala a cikin wannan wankan to kuma in ka fito za ka yi sallah da shi ba sai ka yi alwala ba saboda alwala karamin kari ne alwala karamin kari ne wanka babban kari ne ka'ida shine karamin kari ya talasha alhadith al karamin karin ya narke cikin babban karin lokacin da ka kawar da babban datti karamin ya tafi kawar da karamin baya gusar da babban amma kawar da babban ya gusar da har karamin kuma hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim ko da magana hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim saboda haka a nan wurin kaga cikin addinin musulunci akwai saukin al'amura in wankan janaba ne in wankan biki ne in wankan haina lera duk dai siffar ba ta canjawa niyya ce kawai take canjawa in mutum zai kamalar wanka sai ya wancan da alwala da komai in mutum a'a kawai zai wankan da za a ce ya isar ya gamsar ya wadatar shikenan sai ya wannan kawai ya bude ruwa ya shiga shikenan ko ina jika amma ya tabbatar ya kurkure bakinsa ya tabbatar ya shaƙa ruwa a hancinsa saboda yana daga cikin abin da ake kira game jiki da ruwa wanda yake wajibi ne a cikin wanka ya kasance ruwa ya shiga bakinka kuma ya shiga cikin kofofin hancinka kurkure baki don haka wajibi ne ba wai mustahabi ba kurkure baki a cikin alwala da cikin wankan janaba duk wajibi ne haka shaka ruwa a cikin alwala da cikin wankan janaba dukkan sa wajibi ne dai idan baka shaka ruwa ba ma'ana baka wanke fuska ba ko ka wanke rabin fuska saboda kofofin hanci suna cikin fuska shaidar cewa waje ne su ba ciki bane shi yasa kake ganin gashi a cikin su haka kuma baki ma waje ne ba ciki bane duk yana cikin fuska shi baki don saboda idan ya kasance wato ainihin mai azumi idan ya zuba ruwa a bakinsa ya rike bakin ya haka ko da tsawon awa daya amma bai haɗe ba sai ya firzas azumin sai nan ko baya nan ashe baki waje ne ba ciki bane inda ciki ne da ya kare to duk abin da yake waje sai ka gama shi da ruwa wajen wankan janaba a ashe wanda ya wankan janaba bai kurkure baki ba ma'ana ya bar lam'a katuwa a cikin wankan sa haka wanda ya alwala bai kurkure baki bai shaka ruwa ba ya bar katuwar lam'a wato kenan a cikin fuskar sa ina fata an fahimta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda amma idan kun kasance marasa lafiya marda ala wazni fa'ala jam'i ne na almarid wa in kuntum marda aw ala safarin in kun kasance marasa lafiya ko a halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ko ɗaya daga cikin ku bayan gida ya kama shi yaji yayi bayan gida aw lamastumun nisaa a wata kira'ar aw lamastumun nisaa ko kuma kuka kusanci mata kuka sadu da matanku falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa na wanka ba ba ta mu sa'idan tsayiban to sai ku nufaci ƙasa wadda take tsayiban mai tsarki sai ku yi amfani da ita wajen taimama wato kaga anan gurin mutumin da yake mara lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba kenan ga ruwan ba zai iya amfani da shi ba au ala safarin matafiyi ya rasa ruwa ko kuma ruwan da yake da shi in yayi alwala ko wanka da shi zai rasa na sha an gane kaga anan ba zai alwala ko wanka ba aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa duk cikin waɗannan falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba to me ake nufi da rashin samun ruwa ni ne na tashi zan yi alwala a nan gurin lokacin sallah yayi na bude famfon nan babu ruwa zan yi taimama dan in zo in bi sallah ko kuma sai na tafi koda daga nan zuwa kilomita ɗaya ne neman ruwa kai tsaye zan yi taimama in shiga sallah ta ko da ina tsammanin akwai ruwa nan da kilomita ɗaya zan yi a nan inda zan yi sallar nan ne na neman ruwan na rasa magana ta riga ta kare ba sai na tafi kuma neman ruwa wani gari wani kauye wani menene kamar da ɗansu malamai suka ce a mil biyar mil shida a'a har sai ya zanto cewa baki min alwaqtin daruri kaza abin da ya rage a cikin lokaci na larura kaza kafin ka yi taimama ai abin da ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi tafiya shi da sahabbansa an kwana a wani masauki ko an tsaya a wani masauki an yi sallah an gama ana yin sallah wa manzo Allah ya ga wani a gefe guda yace kai me yasa baka yi sallah da mu ba kai ba musulmi bane yace ni musulmi ne ya manzo Allah ce me yasa baka yi sallah da mu ba yace janaba ta same ni bani da ruwa yace to kuma kake ta yau bai ce ba kuma kake zuwa ka nemo <laughs> manzo Allah kauta kuma kake yin taimama ai kawai sai kai taimama ka shiga ma'ana sai ka tashi neman ruwa kaga malaman da suka ce ba sai an nemo ruwa ba wannan shine hadisin su don haka in sun faɗa kar a yi musu inkari kuma hadisi ne ingantacce an gane ko saboda haka fatayamma musa idan tsayiban in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama a ƙasa wadda take mai kyau lafazin sa'id malamai sun yi saɓani a kansa waɗansu malaman suka ce a saidu ƙasa da duk abin da yake kan ƙasa don haka dutse ya shiga ciki yashi ya shiga ciki ita ƙasar ta shiga ciki sannan wato bishiyoyi da itace na kan kasa duk sun shiga ciki don sunansu su saidu da haka ya halatta wajen taimama ka taba kasa ya halatta wajen taimama ka taba bishiya haka suka ce in dai a cikin kasa din ta fito ba wai an riga an sare jijiyarta ba ta zama itace a kan kasa wannan ba za ka taba ba a'a jijiyoyinta da saiwarsa na cikin kasa suka ce sai ka taba ta suka taimama dan shi ne as-sa'id waɗansu malaman suka ce a'a lafazin as-sa'idu shine wajhul ardi abin da yake ƙasa ɗin kanta ba abin da ya fito cikin ƙasa ba banda ciyawa banda itace banda bishiyoyi ƙasa ɗin kanta ita da abin da zai ɗauki ma'anarta kamar kaga yashi na ciki duwatsu waɗanda suke a kafe a cikin ƙasa na ciki ina fata an fahimta to wannan su ne a cikin ƙasa ba banda ciyawa banda itace da bishiyoyi kasa ɗin kanta ita da abin da zai dauki ma'anarta kamar ka ga yashi na ciki duwatsu waɗanda suke a kafe a cikin kasa na ciki ina fata an fahimta to wannan sune a saidu ko shaka babu wannan zancen ya fi karfi sama da wancan zancen da yake cewa ka iya taimama kan bishiya a kan ciyawa lalle sai mutum ya samu kasa fata fa tayammamu sa'idan tsayiban to ita kuma taimama abu ne mai sauki mutum zai bugi kasa ne sau ɗaya sai kuma ya bushe hannunsa sai ya shafi hannayensa guda biyan kowanne zuwa daidai nan wurin zuwa wuyan hannu shikenan ya gama da su shikenan sai ya shafi fuskarsa gaba daya ko ina a cikin fuska daga kunnen dama zuwa hagu daga mafafar gashi daga nan gurin har zuwa haɓa ko ina ya shafi shikenan ya kammala taimama wanda ita ce taimama da ta inganta cikin hadisi don hadisi daga cikin hadisai mafiya ingantar hadisai a babin taimama hadisin ammar ibn yasir wani mutum ya zo tambaye umar dan khattab na rasa ruwa ya zan yi in yi sallah haka yake ba za ka yi sallah ba sai ka nemi ruwa sai amma da a ka manta umar dan khattab wata rana ni da kai manzon Allah ya aike mu lokacin sallah yayi janaba ta kama mu ba mu da ruwan da za mu yi wanka kai ka ce ba za ka yi sallah ba sai an nemi ruwa ni kuma na kwaɓe kayana na yi birgima a cikin ƙasa <laughs> muka dawo ni da kai muka tambaye manzan Allah muka ce ga abin da ya faru manzan Allah ce haba ai ba sai ka birgima duka jikinka ba yace ai ya ishe ka ka bugi kasa din da hannayenka ka bushe sai ka shafi hannaye zuwa wuyan hannu sai ka shafi fuska shikenan sai kai sallah wato kaga kenan a cikin taimama bugon kasa so ɗaya ake yi a cikin taimama shafar hannu zuwa wuyan hannu ne da fuska kadai ba a shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da ya nuna shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da ya nuna kuma a yi bugun kasa sau biyu shine hadisin abdullahi dan umar wanda al-imam tabarani ya rawaito wanda hadisi ne da'ifi da yace at-tayammumu darbatani darbatun lil kaffayn wa darbatun kay lil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqayn hadisi ne da'ifi da hadisin Abu Dawud wanda shi ma hadisi ne da'ifi cikin sanadin sa akwai Muhammad ibn Sabit al-Abdi da'ifi ne ba a karban hadisin sa saboda haka ingantaccen hadisi kawai a shafi fuska da hannu zuwa wuyan hannu shi kenan magana ta kare amma sai ga cewa idan mutum ya tashi yin tayawa kamar zai wani katon aiki sai mutum ya taba hannu kasa haka ya haka da hannun sai da wani haka a hankali a hankali yana wani haka da hannu wa har burgewa ake wallahi tallahi bid'a ma anzalallahu bi wai hannayen kansa rabu da juna ana ta yin a hankali a hankali sannan a sake wani haka wai kasu abin nan da sauransu wallahi baya da asali cikin addini ibn al-qayyim yace baya da asali cikin addini duba cikin zadar ma'arif ya dai karil ibad fa tayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskokinku ku kuma shafi hannayenku malamai sun tattauna wajen aula masu min nisa a me ake nufi da allamsu a nan gurin waɗansu malaman suka ce shafar mace taɓa mace ma'ana kana da alwala sai ka taɓa mace alwala ka ta kare yanzu ka rasa ruwan alwala to shi kenan sai ka kai taimama waɗansu malamai suka ce awala masu nisa abinda ake nufi shine saduwa da mace ko shakka babu da allamsu da almasu a cikin alkur'ani idan an kawo shi ana nufin saduwa da mace awla masu nisa'a ai jama'atu mun nisa'a falam tajidu ma'an kamar da lati la junaha alaikum in tallaqtumun nisa'a ma lam tamassuhunna ai ma lam tujami'uhunna haka ce ya ayyuhal na amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ay min qabli an tujami'uhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna inna allaha kana afuwan ghafura lalle ubangiji ta'ala ya kasance afuwan mai afuwa a cikin al'amuransa sannan kuma gafuran mai gafara a cikin dukkan lamuransa ya ubangiji kai mana afwa ya ubangiji kai mana gafara a nan gurin ya kamata mu dakata saboda lokaci ya ja akwai muhimman sanarwa guda biyu sanarwa ta farko a yau za mu fara tahajjud insha Allah ta'ala kuma lokacin farawa kamar yadda aka saba karfe daya na dare daidai in Allah ya kai mu sannan kuma gobe da safe gobe asabar da safe akwai lacca da aka shirya domin yan uwa mata a makarantar ummu sulaim a nan wato makarantar shehu garbai da ke kan titin dambuwa road wadda za a yi ta da taken albishirin kumata latta mai taken albishirin kumata ta shafi mata ne kadai cikin malaman da za su yi jawabi an ce da ni a ciki gobe da safe karfe tara da safe kenan Allah ba da ikon zuwa alaikum